ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا حقيقه waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata ayyuka na gari sun kyautata ayyukansu don haka suna da lada mai girma ba ma tauye ladar duk wanda ya kyautata aiki muna cika musu ladansu ne gaba ɗaya ba tare da ragewa ba